za mu tura karatunmu a yau a inda muka tsaya kafin abin da ya shafi sallah da abin da ya shafi layya Allah ya kaddari ga shi ya mai shi cikin koshin lafiya kuma wannan shi ne darasinmu majalisinmu na 23 a cikin wannan littafi kuma yau insha Allah za mu tura ɗan shayi na hamsin da uku insha muna roƙon Allah ta'ala kai mu da gudunmuwa a wanda bayan malam ya gama magana a kan abin da ya shafi hukunce-hukunce na abin da ya shafi sallah yanzu kuma malam zai tura insha Allah ga abin da ya shafi rankon sallah wadda take kutatta kun ga wannan fasili yana da alaƙa da fasilin da ya gabata domin fasilin da ya gabata malam ya yi bayani akan halaye na sallan mara lafiya ya ya kamata mutum lokacin da ba ya da lafiya yadda ya kamata ya yi sallah to kun malam na tsara wannan kuma yanzu sai ya zo muna da wannan kusuri wanda zai yi magana a kan abin da ya shafi fuskantar sallah kaga akwai munasaba kwarai domin duk wanda an musulmi mai hankali wanda ke biya dokokin Allah to zai yadda rashin lafiya ta kuce masa za ka iske sai da sababi na abin da ya shari rashin lafiya galiban ko halin tafiya. Kaga malam ya kammala wancan husni ga halayen da mutum zai bi lokacin da baya da lafiya ya yi sallah to sai malam kuma sai biyo da husni yanzu shi za mu karantawa wanda sallar ta kuce ma an gane ku, kun ga akwai munasaba domin galiban wanda sallah ta kuce ma shine marar lafiya ko ku wanda yake yana cikin halin tafiya saboda wahala ta tafiya da irin abubuwa waɗanda ke gidda wa matahi ko da yana so ya tsaya wuri kaza ya yi tsalla, in lokacin bai yi wa to zai iya jirgin da sallar ko ma na lokaci ma sallar ta kuce masa amma ba a kan ganganci ba shi na nan mala ya ce fasulun mala ce rarrabewa yajibu qada'u kuma fi zimmati min salawat malayanci yana wajaba gawa ga shi wancan mukallaf din ku kumanta ba tun farkon littafi da malayanci wai ji wa alal mukallafi tashihu imani ثم معرفة ما يسلوه به فرض عينه كأحكام الصلاة da kaza da kaza da kaza da kaza ina fata an gane to kun ga sai ma su yake to yana wajaba qada'u ma fi zimmati mala yace rankon abinda kan wayayen mutum min salawati na abinda ya shafi sallu ku dibi wata ibara wata kalma da malam ya zo da ita sai malam yace ma fi da a kan wuyan mutum kaga malam bai ce masu masrukati ba malam bai ce rankon sallar da mutum ya bari ba sai ce matin zimmati saboda ni wannan yana ƙara karantar da mu ko da yaushe ɗan uwanka mai imani kai mai da sa alƙai domin kaga idan aka ce qada'ul matukaki, rankon abin da mutum ya bari to kaga an ce mutum ya ba abu ba galibin yana kasancewa nawa ko dai ya kasance akan gangaci akan sani ya bar wannan to kaga malam da ya amfani da wannan kalmar ba sai ce ka ba'u ma tilzimi rankon da a akan wuyayen mutum na abin da ya shahi na abin da ya shahi sallah domin duk wanda an musulmi bai barin sallah da gangan sai dai sallah ta kuce masa ba akan nufi ba ba akan haka yake nufi ba sai wannan sallah da kuce ba Tunan shi rankon sallah wajibi na mutum ya ranka sallah fi ayi wakatin ka a kowane lokaci fi lailin na nahari fi hadarin au safarin hala tulu ishan wa hala gurubiha an gane in dai ka ana biyar ka sallah su wajibi na karanka ta filailin cikin dare na ka auna harin ko da rana na ka fi habarin a zaune gida na ka tuna safari ko wurin tafiya na ka an gane ko duk halin da kasance in dai ka tuna ana bin ka sallah to kai maza maza ka biya ta saboda ta san halin rayuwa Ina Allah maɗaukacin sarki yana iya mi yana iya karɓar rayuwarka to kaga in ba wasu halaye ba kama abin da ya gushewa hankalin mutum ko ya kasance mace ta tana jinin haila kun ga ba magana sallah gare ta ko mace ta tana jinin bibi, kun ga babu sallah gare ta ina fata an gane to in ba waɗanga ba in ba majnun ba in ba mai jina haila ba in ba mai jinin nifasi ba duk wanda ya kasance ana biyar ta sallah wajibi na ya mala yace wala yahillu lahu tafriqu fiha ba ya halatta gare ta at-tafriqu fiha yi sake a jiki an gane shine at shi shine mutum ya takaita shine at-tafriq ya kasance ka yi sake ka tuna ana biyar ka sallan nan to ya halatta gari ka ce a'a ai bari in dan ta sai zuwa lokaci kaza in yi wannan sallah a'a in ka yi haka nan kanka ka cutarwa domin lokacin nan da haka tunanan kamar zuwa lokaci ka za ka ranta sallar nan baka sani ba yana yiwa rayuwar ta ka ta tsaya ba Allah ya sa mu ke sai malam ya ci gaba da bayani malam ce wa man salla kulla yawmin malam ya ce duk wanda ya salla wani yini hamsata ayyami salla ta kwana biyar ya yi ta ko wani yini to ta bi mufarritin malam ce wanga ba mai tafi ba sallah kwana biyar sallah nawa kenan eh sallah biyu. kenan sallolin da aka da ya ce suna da yawa gila na da sa, sallah ta kwana goma ko sallah ta kwana goma sha biyar ko sallah ta kwana ishirin ko sallah ta wata guda bai yi ba ya ji wa'azi hankalinsa ya ta ya tsorata matsayi ne na musulmi ba baligi mukallaf mai hankali yadda narkon azaba wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi tanadi ga waɗanda suke ba su sallah sai tuban ma Allah to kaga tun da musulmi na baligi mai hankali ai daga ranar da ya balaga ai sallah ta waje ba kuma tana nan akan waya sai ya yi. to da ya ji alkur'ani da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kamar irin faɗa allah ka khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wattaba'u ash-shahawat sai allah ya ce fa sawfa yalqawna gayya sai allah ya ce illa man taba to kaga gayya din nan da allah ya ce waɗanda suke masu barin sallah allah ya ce fa sawfa yalqawna gayya da sannu za su haɗu da wani rai bayyan aka ce wajen fi jahannama wani rafi na cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama tana neman Allah tsari daga azabar wannan rafi to wanda ya kasance yana walaɗanci da sallah bai da ya mutu akan haka bai tuba ba to ranar tsarta alkiyama nan za a tsarki to ka ganin da mala yake wa man salla yau ne khamsata ayyanin falaysa bi mufarridin duk wanda ya yi sallah yi ne ya yi sallah kwana biyar to fa laysa bi mufarrid ba mai saki ba yanzu kaga ai na cewa yana yiwa ana ya ce sallah an gane ko ta kwana goma ko ta kwana bishirin, ko ta wata guda sai ka yi tunanin ah, ya za a yi a ce musulmi ana ya ce sallah ta wata guda ko ta wata kai ma ka sani a inda kake a inda kake rayuwa za ka ga wani ga na musulmi na ta musulmi na amma babu rawani da sallah to ai tana nan akan wayaye ana da tsaye to kaga yana yawa ya tuba ma Allah to tun da dai bashi na ake biyan sa domin Allah ya wajabta masa to tun da Allah ya wajabta masa kaga sa ba ta kubuta sai ya biya bashin da Allah ke biya idan ya ji wannan ya taho yana son ya biya sallar da ake biyarsa wadda bai yi ba tunan ka san musulunci da haka ne yana tausayin bayansa kaga yan ana da ka sallar wata guda musulunci bai ce ka zauna wata guda kin nan tilas ka jera sallar nan ta wata guda kuma da Allah zai wajabta a ce haka din za a yi to haka za ka yi ko kana mutuwa to ba a yi ma haka ba ina ba ta an gane kaga ai akwai abin da ya shahi akwai abin da ya shahi ne ma a yi akwai zuwa ofis gare ka yana yiwa kai ma'aikaci na na kaki akwai inda za kana ka je ka tsaya yana yiwa kana da shago yana yiwa ma'aikacin kamfani kai to in ana biyar ka waɗannan sandolin masu yawa to kowane ne. daga ƙullowa alfijin zuwa fatuwar rana in ka yi sallah ta kwana biyar to kai ba a yi tsawa ka cikin masu sake wajen rankon sallar da ake biyar in ka yi azhar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i ka yi subaya kaga ta kwana ɗaya ka sake yin azhar ka yi la'asar ka yi magariba an gane ku, ka yi ishayi ka yi Ta kaga an samu ta kwana to haka za ka yi kowane yini da sallar tana da yawa su sai ka yi kokari ne kowane yi a samu ka yi sallah ta kwana da in ka tsaye ka tsaye yana yiwa kana da shago sai ka tsaye sai ka sai ka faki ko ba haka ba yana yiwa ruwan sanyi haka sai suwa dan zahi zahin gada a'a ko ba gaba kaga in an ka ce ka ni gida kana rankon sallah to lomar da za ka ci ba ya an jima tun da kaga sai an ci ake samun dama kuma a samu da tsawa wajen bautar Allah to kakka yadda dai ga yi ni daga kullowa alfiji zuwa faɗuwar rana in ana bai ka waɗannan salloli masu yawa baka yi sallah ka kwana bai kaga yana yiwa ka to ka yi sallah biyar ka koma yin biyar ka koma yin biyar kaga kaya ta kwana uku sai ka ɗan sheƙa wajen harkar ka <laughs> ko ba haka ba yana yiwa ma'aikacin wurin kai yana yiwa malamin makaranta kai kuma an sama ga lokacin da za ka je kila ƙarfe tara ko ƙarfe goma in baka ce ba ana iya samun matsala to kaga in ka ɗan taɓa sai ka tafi ko ba haka ba kaga ko can makaranta inda kake ko ofis din in ka samu yan faraga kaga kana iya samu wani wuri ma sai ka ɗallaɗe haka sai ka ƙara to in dai kai haka to fa laisa bi mubarrid ba mai saki bane kaga ba irin yadda wasu yan ana biyan su salloli da yawa ba sai su ce ko wace sallah sai daidai lokacin da za su yi yanzu misali 'yan ana biyan wani sallah guda biyar ko a ce sallah guda goma kaga ta kwana biyu ke to kuma ya tuna kuma yana da iko yi sai ce ba zai yi ba yanzu misali ya tuna sai ce to yanzu ba zai yi sallan magariba ba sai lokacin magariba ya yi eh, sallan magariba sai ya biya wadda aka yi E sallar isha'i sai biya isha'in da aka yi su eh, subha'in sai ce biya subha'in din da aka yi an gane ko a ba haka na aka yi ba da zaran ka tuna ai mun yi bayani baya shi rankon sallah kowane lokaci ka tuna yi za ka yi fi lailin aw da daddare na ko da rana fi halata habar a zaune gida kake ka tuna ana biyar ka sallah ka biya aw fi halata safar lokacin wurin tafiya na ka tuna ana biyar ka sallah ka biya halata dulu shams lokacin kullum rana na duk da kasan an hana ba a yi nafila wannan lokaci sai ka yi wa halatu gudubiha da lokacin da rana za ta fasuwa in ka tuna ana da ta sallah sai ka yi wa alaikum assalam na'am kace lokacin Eh. Eh. an balaga sai an biya wai ji ba alal mukallafi kakamanci da kai muka fara littafi farkon littafi abin da malai ci wai ji ba alal mukallafi da su yi imani sun ma ma'arifatu ne ma yi su yi biyi farko aini nan da ya so sai ya ce fasulun ya ji bu ƙaza'u ma ci zimmati min salarati in dai ka riga ka balaga to ba shi na akan ka sai kariya yanzu ga ga ga ga ga ga alamin nan kuka gare ka yanzu in yana biyan ka kuɗi shekara 20 da sun ka wuce yaya kaga duk kun ka sai ya ce ma sai ya ce ma na kuɗin nan ko ba gaba wannan za mu kai gari wanda ya kasance bai san adadin abin da aka biya ce na sallah ba salla adada la ya baka a shakku sai ka yi ta sallah adadin da haka ganin lalle yanzu ka sallar gari da bai yi ba lokaci ka za su na da yaya eh, sai ka yi kai ta buga eh eh eh, eh. eh. ba kabbiya bashin ɗan adam balle na Allah ko ba haka ba bashi na ɗan adam ka biya ina ta da na Allah <laughs> ai malam wallahi muna gangan jiwa saboda ita azaba dan ba a gare ta ba shi na ma han mutu yake gargargar haka yanzu wannan aya da Allah ya ce faqalafa yumba ali sai suka mai bayan waɗancan khalqun masu mayewa da Allah ce a ba mu salat suka tozartar da sallah wata ba shahawa sun ka ɗora da ya duniya wurin wasa a ce wurin kallo a yi kaza a ce wurin kwallo a yi kaza duk ba shahawa ban da Allah ce ba san ku yalƙauna gayya da sannu za su haɗu da gayya gayya aka ce wajin fi jahannam wani rami na cikin jahannam to kaga ka hanka haɗu da gayya ni ya kamata ka biya in ka biya shi ke nan Allah ya taimake mu Allah ya sa kuma mu kiyaye ai shi addadin ne shi addadin abin da ya shahi karatu shi addadin ne zuwa makaranta sai ka yi bakin gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka malai ce wa ya ƙaziha ala na'uwi ma fatar yaran kata ita sallar nan ala na nahwi ma fatakum gwargwadon yadda ta kuce kamar ka ayar gwargwadon yadda ta kuce ma gashi nan sai mala yace in ka ba ha qadaha ma mala yace in sallah ta ta zaune gida mai raka'a hudu hudu an gane ko ko irin magariba mai raka'a uku ko irin bayan mai raka'a hudu to ka ba qadaha hadariyatan sai ya ranka ta irin ta zaune gida mai hudu hudu ne wa in kana safariyatan in ko ta wurin tahiya ta tahiya wadda ta kai su ta kai bil 48 kamar tahiya ta kama ta zuwa takwas, ko tahiya ta kama ta zuwa argun ko Yawuri ko Kano ko ina a banda binnin kai sai ba ta kai bil 48 sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yin asu tahiya kasa ga mil 40 Abdullahi dan Abbas dai ne daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqsuru salata fi aqall min makkah ila usba yace kada ku yi kasarun sallah karanci daga makka zuwa usba imamu malik yace mu ma auna daga makka zuwa usbana sai mun ka samu bi kasa daga mil 48 ina ba za mu fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne jagora ba to duk wanda in dai malami na ka tambaye ina na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tahiya tahiyar da bata kai mil 48 ya dawo kowane malami na kan bashi an gani kace akramaka Allah ina na an ka samu wani hadisi na cikin wani littafi na hadisi bukhari ko muslim ko tirmidhi ko abu dawud inda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tahiyar da ba kai mil 48 bai dawo madina ina kaga an gama karatu to saboda haka duk inda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kasu ga tahiyar da ba ta kai mil 48 ba to annabi ci gaba ne shi na haka jin malaman cikin suna cewa mabda'ul qasr inda ne inda ake fara kasu yanzu ka haka maka ta ya tsaya ka kai ne giwa ta zo ina kai Lagos kai sai lokacin sallah sai kai kasu tun da ba daga giwa ta zo sai ka za ka dawowa daga cikin maluma na duniya akwai dawo da zani shi yace ko gona ka sai kana yi kasu gonanka kana yi kasu amma duk malaman duniya sun saba to kai kana son ka zama daga kai sai dawo da zahiri <laughs> ina ba ta gani <laughs> eh? a to yanzu ka ce a sai ka ci gaba Allah ya yi <laughs> Allah ya sa wa eh a sun bari aiko Allah ya tsawa ai da zaran za ka yi sallah ishirin da gari wajibi na ta cika sallah ka zama mazo an gani ka zama mazo domin akwai bambanci tsakanin musafir da wanda yake mazo akwai bambanci saboda a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dai tafiye ce ya yi tafiye ce ya je taho kuma wata ruwaya ta nuna ya yi kwana goma sha takwas ya kasuru sa'a yana kasarun sallah an bayyanta to kaga yana yiwa masu wannan wannan hadisi na na su kan hujja to kun san da aya alqur'ani da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa zai musu fahimta fahimta mai kyau an gane yadda ka san yanzu in kai wata magana wani zai fahimci kaza wani zai fahimci kaza kana iya samun kusan mutum uku kowa ga yadda ya fahimta to duk fahimtar nan guda uku da an kai ga magana ka guda ai in an ka zo an kai bincike na kwakwam za a iske wanda ita fita daidai wanda ta yi kusa ga gaskiya to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai tabuka da ya kwana goma sha takwas misali yana kasu ku kaga abinda a cikin a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ta bukana sai ya kwana goma sha takwas radda ya ce ta buka da an ci nasara wannan yakin da an kafi annabi na zama zai zauna dawowa ce yanzu kaga kai da ka taya ka ce Lagos ko Abuja an gane ko kai kayi yankau tun da nan gida ma sai ka gaya matarka ka ba ta komi da komi da yan wanka ta ce ta hiyar gaba tana kai sati ga hiyar gaba tana kai wata ba wani wani cikin mutanenmu yan kaso mu na kano sallar da talai wani iya riga ya halba sai ba ɗora halba ko ba gaba to kaga ka tare daga hukuncin mace ni zai nuna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin hajji a hajjatul wada bayan an kare aikin hajji sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yamkutu al-muhajir ba'da qada'i nusukihi salata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yamkutu al-muhajir duk wanda ya hijira daga nan garin Makka ya ce Madina ya hijira don Allah to kada ya zauna cikin garin Makka ba'da qada'i nusukihi bayan ya ƙara ibada ce ta aikin hajji kar ya zauna cikin garin maka salatan sama ga kwana uku ya salam ni za ka fahimta ga hadisin annabi ya ce duk wanda ya yi hijira sahabbansa ya yi hijira don Allah ya ce Madina yanzu ga shi mun taho aikin hajji a makka to duk wanda ya ƙara ibada ce ta aikin hajji to ba ya halatta gare ya zauna cikin garin makka sama ga kwana uku abinda a cikin wani duk wanda ya yi jira daga garin makka ya ce madina to addinin musulunci ya haramta mai ya baro garin madina ya dawo garin makka ya riƙe taurin zama kaga wannan hadisi tana da fito za a gane ashe in mutum ya ce ga gari in kwana guda biyu an gane ko in kwana guda biyu kaga matsayin matabiye in kwana biyu zai matsayin matabiye in kwana uku zai matsayin matabiye amma da zarar ya wuce kwana uku hudu ko biyar ko shida ko bakwai to kaga ya zama ne ya zama zauni Inda ka fahimci a cikin gare tunda su sahabban ga sun yi hijira don Allah sun ke garin Madina ko ba haka ba to wanda ya hijira ya ke garin Madina ya baro garin Madina ya dawo garin Makka ya zauna haramun na gari to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hijira ba ya halatta ya zauna garin Makka bayan ya ƙara ibada ce ta aikin hajji sama ga nawa sama ga kwana uku ashe ya nuna kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kana nan ne kana nan matsayin matashinka da zaran za ka wuce kwana hudu to ka zama mazauni to duk abin da kuka karanta cikin isiya cikin risala haka kai mu to waɗannan hadisai na na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh bare yanzu misali kamar kai kaga ya mai haka zuwa harkar ko ba haka ba yanzu sai an ka kira ka aka ce alau sai ni zo ana son ganin ka ya mai gobe Ila an ka kira ka ga wani ya ila akwai wani kulli tsakanin ka da shi kila za ka ji za ka kama manyan abubuwa ko ba haka ba kuma kana ganin ya kira ka kai waya a alaji ka zo kawai mu kare ka zo kawai mu ƙare matsalar nan ka komawa kana zuwa sai ce bari gobe za a kawo abin da a ba kuma kai iyakacin abin da a cikin zuciyarka da tunananka lalurar nan tana ƙarewa ku to ƙasar za ta yi gobe sai ana ganin banda gobe lalurar nan ƙarewa za ta yi ƙasar za ta yi banda gobe sai ana ganin jibi lalurar nan ƙarewa za ta yi ka dawo ka je ba ba ta ƙare ba ƙasar za ta yi ko shekara guda kai in dai a asana, kasar za ta yi kaga sai ka ɗauko wancan hadisi na ta buka dan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ta buka da laluran nan ta ƙare an ci ta buka ran nan kaga annabi dawowa zai kai ma yanzu kaga in ka taya ka ce Lagos ko Abuja lalura ta kwana guda ko kwana biyu ta yi san cewa laluran nan tana iya ƙarewa kuma akwai lalurorin da a haka sai a ce ɗan jirkin ta bari gobe za a kawo abin nan a baka kuma kana ganin lalle abin nan bayan wani haka haka na aka yi ba an gane to kaga wannan in wata guda kai ka so za kai amma kaga yana da bambanci da irin waɗanda mutane da ka ambata dan buɗata ka ce ko ba ga ba to Allah ya ke, mu Allah ya sa mu ƙara gane ka san ba karatu ba gane shi shi addawa eh ya an gane karatu shi kenan in ba a gane ba da baki a Sheikh Malam Burhamani ta je gaci sai a kabe ki tattaka Allah yi tafi shi tattaka su ba a gashi ba to Allah ya taimake ni to bayan malam ya ƙara wannan yake cewa wa in kana hinal qada'i fi habarin aw safar ko da ya kasance hinal qada'i lokacin da za ka rankon sallan nan fi habarin a zaune gida kake aw safarin ko wurin tafiya kai yanzu tafiya ta kama ka wanda ta kai kasu sai da ƙarfe ka sauka garin da za tana muƙaddara kaga soko tana kaddafi kaga tahiya soko ta kai ka su kuma jawo wannan taka sai gobe ko banda gobe ila kana masaukinka sai ka tuna a bai sallar su bayan bai sallar azahar ko ba haka ba ka gani ya nuna da sallar su bayan din nan da sallar azhar ina sun ka cimma nan jira to kaga ai ita sallar azhar raka'a nawa ta raka'a hudu amma kaga sai inda kake wajen tafiya yi ai raka'a biyu na to yanzu hudu za ka yi can haka nan ma in ka dawo gida kila saboda wahalar ta tafiya kila mota ba ka ta ba an taso daga wuri bai nisa lokacin sallar subahi yayi ba a tsaya ba lokacin sallar azhar yayi ba a tsaya ba lokacin sallar la'asar yayi ba a tsaya ba ko ba haka ba sai kai sai da an ka kawo garin ku an ka aje ka to kaga da sallar subahi da sallar azhar da sallar la'asar duk ina sun ka kama ka fi halatin safari ko da ka taho gida rana ta haji ko ba haka ba ko da ka taho gida rana ta haji ka kaga a wannan lokaci in ka yi sallar subaya dama a yi ta sai ka zo ka yi sallar azhar raka a za kai sai ka yi sallar la'asar raka a za kai domin lokacin da suka kama ka ne fi halatin sa yanzu za ka gida saboda haka in ka yi waɗanda sallolin su ku sai ka yi su cikakku saboda ne ka iske lokacin su ka dawo kenan shi na nan malam yake magana in kana hadariyatan qabaha hadariya wa in kanat safariyatan qabaha safariyatan sawabun kana hina al-qada'i fi hadarin aw safar saboda haka lokacin da zaka rankawa a zaune gida take ko a wajen ta yaki duk dai halin yadda sallar ta kuce ma haka zaka ranka Allah ya kara gane da wa alaikum assalam na eh. eh. A. na A. raka a yi zafi. raka a yi zafi saboda har yanzu lokacin ta ya mai lokacin ta bai yi tunda mun karanta da kusan baya akwai muktari akwai lamini ina ba ta an gane akwai muktari akwai lamini to kaga da yin sallah cikin muktari da yin sallah ta cikin laluri duk in kai ba za a ce wannan sallah ko ba ce sai dai wanda ya cikin muktari ya ka wanda ya kai sallah ta cikin laluri cikin ƙwararren lokaci inda uzuri na da shari'a sai saba ma Allah in babu uzuri na shari'a sallah ce a daɗi ce ba tsabaki ba ce amma ya saba ma Allah ina ba ta kafa yanka ai yanzu ka ga kaman me kaman mutum yanzu ya dawo da sakwato bai yi sallar azhar ba bai yi la'asar ya kawo tambuwar ko ya kawo alilku bai tsayaye sallolin nan ba na halatun safi sai ga shi kwaram sai ya kwato ji ina ba ta fahimta don tun da ka shigo akwai lokacin tsallolin ka yanzu ba kasuru zafi cika haza cika haza don ko da kasuwa akwai lokacin su bai ita ba duk sallar da lokacin ta bai ita ba in ka fita wajen tafiya ina ba ta an gane in tahiyar nan ta kai kasuru kasuru zafi haka ne in ka shigo inda aggarinku daga wurin tahiya baka yi sallar nan ba ko da ka shigo garin ku akwai lokacin sallar nan bai yi taba da ka lafi al'aksu da aksu na eh eh kwarai eh amma dai yanzu kaga magana da yake yana sama hanya to kaga tun da kana sama hanya kakkaki na irin sokoto haka ko ba haka ba to kasuru za ta yi tun da amma inda ta ya nika to kaga ta zama qaba'i gari ka ta zama ranko gari ka kaga in za ka ranka ta san wajen ta heya? kaga cikakkarta za ta yi Allah ya taimake mala yace wa tartibu bayna al-hadiratayn wa bayna yasir al-fawaid ma al-hadiratu wajibun ma al-dhikri to ga wani karatu har yanzu wajibi na wa tartibu wajibi na mutum ya jeranta sallah bainal hadirataini tsakanin halartattu guda biyu waɗanda sun kai musharaka da lokaci waɗanne tsalloli na guda biyu waɗanda sun kai tarayya da lokaci eh? azhar da la'asar da magariba da isha'i to kun ga waɗanda sun yi tarayya ga lokaci azhar ta yi tarayya da ƴan uwarta a magariba ta yi tarayya da ƴan uwarta ne ishayi to duk wanda ya taho na abin da malamai suke cewa salloli biyu waɗanda suke almushtari ta tsiritul waƙar waɗanda su yi tarayya ga lokaci to kai tartibin suka jera su wajen su wajibun wajibina ma'al zikiri tare da suna, wajibin ma'al zikiri wajibi na tare ne tare da suna. yanzu misali ba ka yi sallah a zahar sai ka taho za ka yi sallar lahar sai ka tuna bayan a zahar sai ka rusa haka nan sai ka yi lahar to in ka taho kai ya azhar din ta wajibi na sai ka mai da lafiya an bayyanta ko ko kana yin sallar la'asar, sai ka tuna ba ya azhar to wanda ka ba dan ka tuna ta ba in ka raka'a guda sai ka kawo sanyi sai ka sallama ta zama ma lafiya sai ka koma ka yi azhar sai ka dawo ka yi ka yi la'asar to amma wannan kalmar da malaman cikin sun ka ce ma'azzikiri tare da suna yanzu sai da ka tsara sallar la'asar ka ce assalamu alaikum sai ka ce subhanallahi ai ko ba ya zahar ba to in ka koma kai ya azhar ka sake la'asar musta'abi an gane bambanci inda yake wajibi ka taho kahin ka yi la'asar sai ka tuna baka yi azhar to nan tun da ka tuna wajibi na ka yi azhar nan ka yi la'asar in ka yi la'asar an fahimta tare da ka tuna baka yi azhar ba to in ka koma ka yi azhar wujuban wajibi na sai ka sake yin la'asar haka nan in kana cikin sallah ta judin nan sai ka tuna ba ka yi wadda ta gabace ta ba ana ji da kyau to wajibi na wadda in ka raka a guda ka bai da bayani ya gabata ka shafa'a ta ka kawo ta ji ka sallame ta zama ma zila sai ka koma ka yi wadda ta gabace ta sa'annan wanga hukuncin da muka yi bayani shi za ka ba ni shi za ka ba mangare ba da shi an gane karatun da kyau jeran ta su nan wajibi ne sai ka suna mustahabi wancan dai ka san dole sai ka yi to wanda ka mai sai ka mustahabi na tun da baka tuna ba sai da ka tsaya amma na sa kai ba ka yadda haka kwaɗan sallah na san ba ta bare ta wanda ka yawo yana buɗe inda za a sallah tun ƙarfe ɗaya ya ga cewa shi bata an gane ko yanzu dai an gane hukuncin ko to Allah ya taimake mu na'am eh eh eh sai ka koma can waje sai ka yi sa'annan sai ka shi eh eh akwai abin da aka kariya ka san shi musulunci ko da yaushe an gane ko ba a son a jefa musulmai cikin zata-zata yanzu misali kai ga ta in an zato lokacin sallah sai wani ya shigo ya ka koma can gidi kana sallah kai kaɗai da ya ci cewa zai ba ka da wani sallah ko ba haka ba wani ma in ba kuna ya san limamin da yana jin labari ne tahiya zai yi da shakku sai ce waya an kai wani na shiga masallaci na ga wani kuma wani nan da na gani mutum na wanda yake mai addini mai mutunci mai kaza bai ya ibada amma kuma na ga wani nan yana ba da sallah amma shi na gane can gini yana sallah kaga sai a samu matsala to ina ba ta ga Allah ya ce. to shi na nan malam yace wa tartibu bainal hadirati wanda shi a hukunci na farko mun yi bayani azhar asar magariba ishayi. an gane sai ma da yace wa bayne siril fawaid tare da eskino wadda take kubtatta ma alhadirati tare da mai lokaci ka jera su kaga yace wajibun wajibi na kaga ma alziki wajibun ma alziki to in babu alzikiro ba wajibi na <laughs> to ya bayanin da mun saboda haka ga salloli can guda biyu almushar ka ce fil lokacin yanzu mun kare to yanzu kuma ka ka sallah yasinu an gane tare da mai lokaci wajibu wajibi na ma'azikiri. tare da ni tare da tunawa Ku sallah wadda a kaɗan ita ce sallah ku malam zai kawo wale siru arba'u salawa in ana biyar ka sallah hudu yanzu ka ga mutum ana biyar ka azhar ana biyar ka la'asar ana biyar ka magariba ana biyar ka ne isha'i ga ya ka tun sallar su baya sai ka tuna ka yi azhar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i to ka yi da su ma'al'adira tare da mai lokaci wajib wajibina fuqaha sun ka ce in harada waqtul hadir ko da ko lokacin mai lokaci zai hita to sai dai kai don mi don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi yayi haka da ya zo sahiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi sallah haka mala'ika jibril ya koyar da annabi azhar la'asar magriba isha'i zuwa kuma da annabi ya ce sadu kamar ra'aytu muni yusalli to kaga in ka fara to bai sai ka ce bari in dawo in yi azhar eh in dawo eh la'asar in dawo eh magariba in dawo eh shayi. kaga ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ka gabatar da wadda take ta ƙarshe ka mai shi da farko waɗanda an na farko ka shi su kai to shi na an ka ce wajibun wajibina azzikiri tare ne tare da sunawa an gane ko ai shi na mai muktasar yake cewa wa yasiruha ma ahadiratin wa in kharaja waqtu mai muktasar yace wa yasiruha wajibina kajiran sallah yasiru yace ma ahadiratin tare da mai lokaci yace kai wa in kharaja waqtu ko da lokacin mai lokaci zai fita sai dai kayi tafsiri Allah ya kara gane ta eh, eh tun da ya yi tafi da cikin ragowar jama eh to sai mala ya ce wale yasiru ka dan su malaman da ko komi sai an ki. Kaka to ka tambayi to ni an sallah ya tsiro sai ya ce to siyu abin abinda aka ce ma sallah ya tsino arba'u salawatin ka gani su ne salloli guda huku fa adana ko a da al'asa da haka kaga sallah hudu ya ya ce sallah uku ya ya ce sallah biyu ya ya ce sallah guda ya ya ce kaga in ka toza kai mai lokaci ka tuna ana da ya kawatar to kaga wajibi na sai ka yi tafsirin su kun ga bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya jeranta su ai an taba samu ranar da an ka gina ranar khandak a madina lokacin da an zo wannan an gaya arra ta duniya aka zo a garin madina malam ana so a tumbuki annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wata irin an gaya ta an gayo mai ƙarfi kafuran maka sun ga ido an kai ta aika maka bidu na arna na gehe gehen maka ku taho za a je a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam ai saboda yawan kafurai ai lokacin nan na kun san munafikai a garin Madina annabi ce ai da wanda ya ce wallahi da lahiya wanda ce mata ce ta yi kusan haihuwa wanga ya ce yadda da biyu ne yana rubiya kowa shi na Allah ce wa balagatin qulubul hanajira wa tazunnuna billahi tununa Allah ce hunalika butuliyal mu'minuna wa zulfilu zikzalan shi وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا haka mina ya ce sun tafi wai Allah bai musu alƙawarin koyi ba sai rubi kawai su kan masu imani ina walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله بألا سبيل wa ma zadahum illa imana wa taslima masu imani ce kenan walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba lokacin da masu imani sun kaga rundunonin arna qalu sai suka ce haza wanga ma wa'adana Allah wa rasuluhu wanga abin da Allah da manzonsa na sun kai muna alƙawari dama za a yi muna haka kuma suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzonsa su yi gaskiya duk gungun arnan da su masu imani wa ma za da hun illa imanin wata ba. Allah ce wa bai kara musu kuma sai karfin imani da ni kawai annabi ne da shawar ya za a yi aka fito ga suna wasu yi kusan kawo ainihin na salman lubari kun san mutumin ƙasar harisa ne ran kenan saboda mutane na dama sun daɗe in dai yaƙi na da faɗa iraniyawa sun daɗe shekaru a abu wallahi malam fitinannun mutane na tarihi ya tabbatar da haka salman al-fari sai su yara rasulullah mu can ga samu farisa in makiya sun ka kawo gaddira haka ba mu shirya abinda muka yi kokari muka yi garin da muke sai a sa masu ƙarfi sai su gina garin a yi rami mai jiki a yi shi da baki ko da suka kawo wa in saman doki kake in saman raƙumi kake in saman daki kake ba ka yake tsoro sai dai a yi ta halbe halbe ko ba haka ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wagga sal wagga shawara ta yi. annabi ya ɗibi sahabbai zira'i goma goma zira'i ishirin ishirin sai annabi ya ce da wani da wani da wani da wani annabi ya ce daga nan zuwa can ku gine shi ga zuhin da aka so ga fadin da aka kuma safai kasa ya Allah da ce su aiki ba dama mamala. ai nan na kasa ana gina ana gina aka kai ga wani fafalan kankara sun ka fuka sun ka buga yake shi annabi yana cikin dan tantin tsaro masa ya rasulullah kaza kaza kaza manzo Allah ya ce mutai manzo Allah ya sauka cikin rani ya a ba shi diga manzo Allah ba rako ba ne ma jarumi na wala manzo Allah ya ɗauki digan nan da ya daga sai ya kwanci kankara na wala sai ga wuta tun daga cikin ramin ta yi bal'i duk wanda a cikin garin Madina yana ganin haske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar wa kabbara musulmai zuwa sun kai kafara manzo Allah ya kuma hukunta wuta ta yi bunci da na uku yana hukunta malam sai ta koma rairai ai nan na sahabbai ka tambaya annabi mun yi lokacin da wuta ta rairai sai yi wannan wutar da kuma ta yi bunci an nuna ne addinin musulunci har daular ƙasar Farisa sai mun ji ta balkin nan na biyu da ni kabbara daular ru a wannan lokaci daula ta mai kai ka ce kamar ƙasar faransa kamar ka ce kamar ƙasar Amerika, wajen tattali na sojoji da kayan yaki annabi ya ce an nuna haka na abin da ya shahi ƙasashen yaman duka za su dawo ƙarƙashin ne ƙarƙashin daula ta to a wannan kai ka san an yi aiki to annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka kira ranar khandaq saboda aiki ya kai aiki hidima ta kai hidima wallahi rannan sallah hudu jere annabi da sahabbai ba a samu yi ba sallah har guda hudu ba a samu yi ba har dare ba a yi azhar ba ba a yi la'asar ba ba a yi magariba ba ba a yi isha'i makiya na da zuriya ga sunan kuma ga aikin da za a yi in an ka ce a ce a yi sallah za su shigo gaba ɗaya sallah sun sai a gama da su kun gane musulunci in wanga ya haɗu wanga ya haɗu wanga wajibi na wanga wajibi na to musulunci sai jirgin tattar wanga wajibi sai a ce a yi wani ba shi na an magana a shi ma mamudu ba a zo su su gane ba da ce ai mala ya ce siyasa ta yi sallah ko ba haka ba shi ba da abin da ya kabihi daban ku ko abin da kun ka fahimta da ai mala ya yi ta sani sallah ita ce da ibada da ya yi ka sanin wannan wallahi da yana yiwa kai daga tuwon su kana kofan baki eh wallahi malam a'a malam biyar da biyar da musulmi yake alai wallahi ya yi wanda ba musulmi wannan ka kyale ni da ta amana ce a bari a ce gaba Allah kai dai sauke wajibi ina ba da an bayyana saboda haka dama maganin da ya kai cewa ya an ka tuwo gashi ga musulmi ga wanda ba musulmi in ka ce sai ka je ka yi sallarka an gane sa'an nan ka dawo ka je ga ƙuri'a in ba da ƙuri'a ka ba wanda ba musulmi ba zai ci zai yace ku wajibi na ka bar sallan nan taka an gane ko ka tsaya ka je kula in ka kare sai ka je ka yi sallah da ya ce ya ce ya sa kare sallah ba ka gane ba ina ba ta fahimta to ai ai ai ai ai bayanin malam yanzu ga nan ta ya jobe ko wa haka ba ta ya jobe ne yanzu duk wanga bala'i da muka fama da shi arewacin Najeriya da mun zaɓi mutane na kirki a na haka yanzu da garuruwa da yawa za ka je ka iske masallatai ya kan ko ba haka ba sai ka yi sallah kaga ba za ka yi ba za ka ce ba sai ka ce ai masallacin garinmu lokacin sallah ba in sai yi kiran sallah a to mu yi jami'i misabbaba wannan rashin shuwagabanni na kwarai wallahi da akwai na kirki haba mala ai mu dan gata mu to Allah ka ba mu shugabanni nan bai to shi na nan malam yake cewa wa man kanat alaihi arba'u salawat duk wanda ya kasance a kansa akwai salloli guda hudu fa aqal ko karanci daga hudu sallaha ka gani ya sallace su qabal al-hadirati gabanin mai lokaci walau kharaja waqtaha malam mai akhadha yake ko da lokacin sa yana isa malai ce waye juzul qada'u fi kulli waqtin malai ce kuma yana halatta mutum ya ranko a cikin kowane lokaci shi akwai bayanin da mun ka gabata malai wala ya tanakkalu ba zai nafila ba man alaihi alqada wanda aka biya rankon sallah an gane ba maganar nafila gare ka wala yusallu duha ba zai sallar tuha ba wanda aka yi bayan rana ta tagu wala qiyamar ramadana haka nan ba zai yi qiyamar ramadana ba sallar tarawih kai wala ya lahu ba abin da ka halatta gari ya ana biyar karankon sallah illa shakku wal wutr sai shafa'i da wutri wal fajr da raka'atan al fajr wal idani da sallar idi du wal kusufu da sallar wa rana wal istisna da sallar shayar da bai wa man nasiya adada ma alaihi min al qada malai ce duk wanda ya manta adadin ma alaihi abinda kan sa da tsaba na rankon sallah malam faruku ka ji maganar ka ko ba haka ba to sallah ya ta sallah adada adadin da la ya buƙa mu a wuce ko kon tubewan zuwa tare da eh sai kai kai duk ka samu lokaci sai kai ka ce kai ina ganin dai dubbi dar wancan da an kai wancan lokaci dan Allah ya so yanzu ba abi na koyi eh ni mun kake ta Eh, waya juzu liman alaihimul qada'i yana halatta ga waɗanda aka ku ayi salu jama'a su sallace su jirgi ke lastawat salatu din sallatu ta daidaita an gane kai ana biyan ka azhar da la'asar shi ma wanda ana biya sai azhar ne da la'asar ya halatta ku yi jami'a eh ana biya wanga azhar la'asar magariba isha'i kai ma azhar la'asar magariba isha'i idan tawassalatu ya halatta sai ku yi jami'i ku ai ta daidaita ba eh ba ta daidaita ba eh? eh ba guda ta ba Ee, eh, ba za ta yi ba haka to Allah ya taimake kiri. na'am na'am eh yanzu kai ba ta sani ba aiwa ma khalaqatul jinna wal insa ne illa la ya'budu kai na ka tunanin lomatu da abinda za ta samu sai Allah ya ce ma uridu min rizqin wa ma uridu an yutin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر او انثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا يا الله يا الله منا روقانك saboda da suna kama sarki ya Allah muna tawassuli da wannan aiki na ibada na neman ilimi na neman yadda za a bauta ma Allah ka biya mana bukatun mu na alƙai